na sanar karfe hudu da minti ashirin agogon Najeriya lura da wani uzuri da ya bijiro min na ɗan fita sannan kuma lura da ganin cewa abin da zan tattauna ba abu ne mai tsayi ba don na fahimci wato 'yan ɗariƙa idan ka ɗauko masa'il da yawa wato ba sa iya tsayawa su tsaya akan muhallin ne za su yi ta kauce-kauce shi yasa sai na fahimci hikima wato ta zuwa da abu wanda za a tattauna a zo da shi guda ɗaya kamar yadda suke cewa khairul kalami ma ƙalla wa dalla mafi alkhairin magana shine wanda ya ƙaranci kuma ya nuni zuwa ga abin da ake so a riska ko zuwa ga abin da ake so a cimma wato wannan matsala ce guda ɗaya wacce a kanta kawai zan tattauna sannan na buɗe layi a kira jiya mun fara zantuka dangane da maganar da Sheikh Mansur Kaduna ya yi tare da girmamawa Allah ya ganar da shi Allah ya fahimtar da shi kafin ya koma zuwa ga Allah Allah ka gane da shi hanyar da yake kai hanya ce ta kuskure tare da girmamawa a matsayinsa na babba bisa ka'idar da muke babu cin mutunci kuma ba jahili ba ne malami ne malami ne kuma malamin ma na ɗariƙa kuma ya san ɗariƙa to a ka'idar mu ta ahli sunna ba ma taɓa shakhsiyat a za mu zo da abin da mutum ya faɗi mu sa shi a mahanga na ilimi wa mu ɗora shi a hanya na ilimi mu auna shi da mizani na ilimi sannan mu maimaita abin da ya faɗi mu naƙasha abin bayyana kuskuren abin bayyana munin abin bayyana ƙaryar abin da rashin dacewar abin da ɓatan abin sa'annan mu buɗe ƙofa ga wanda zai iya karewa bismillah ya yi magana cikin maganganunsa na jiya da na danna ya yi magana a kan sharaɗi na shiga ɗariƙa ga wanda yake ba wa ɗariƙa a wannan waje ya ce shi ne ba a ziyartar wani wale shi don neman madadi. Ba a ziyartar wani wali don neman madadi. Bayan ya gaya masa duk sharuɗan da na yi magana a kansu jiya wa'yansu, sannan ban sani ba wannan halka bayanta cikin zantukan nasa akwai abin da ya kamata a haska wa duniya ko za a bai shi haka wannan kuma sai da karatun ya kaya bisa ƙa'ida sukan yi takayidi ga wannan ziyarar da suke nufi eh, sukan yi takayidi bisa adalci su ce ba ana nufin ba za ka ziyarci waliyi ba a'a za ka ziyarce shi irin ziyara wacce take ta ɗan uwa haka suke faɗi gashi wannan littafin alfatihun rabbani fi ma ya taju ilayhi tijani fi ma ya taju ilayhi tijani sunan littafin kenan alfatihun rabbani fi ma ya taju ilayhi tijani wannan littafin kenan za su yi bayanin wace irin ziyara suka hana cikin wannan littafin in ka duba shafi na ashirin da uku ya yi bayanin irin ziyarar da aka hana a cikin ɗariƙar tijjaniya shafi na ashirin da uku ya ce a ziyaratu fil ya ce ziyara a harshen larabci idan an ce a ziyaratu ya ce alƙasdu nufi ilal mazuri fi mahallihi nufatar wanda aka je gurinsa cikin mahallinsa inda yake zaune yanzu ka nufaci wani yana da mahalli bigire inda yake zama ko gidansa ko shagonsa ko wani waje sai ka nufaci wajen to shi da ka je gani in ka nufaci wajen ka yi ziyara a lura kenan ya ce wasu amma a istilahi idan an ce a ziyaratu yace qasdul mazuri ikraman lahu wa ta'anisan shine qasdul mazuri nufatar wanda aka ziyarta an face shi a je gurinsa ikraman lahu saboda girmama shi sai ka je gurin mutum saboda girmama shi yace wata anisan da kuma wato rage lokaci da ɗebe kewa ila za ku tattauna a wani abu wannan ya kawo ma'anar ziyara a istilahi kenan ya kawo ta lugha ya kawo ta istilahi sai ce wa minha zai kawo amsila dangane da irin wa'annan ziyarorin yace wa minha daga cikin irin wa'annan ziyarorin ziyaratul ikhwani ba'dhum ba'dan yace ziyarar 'yan uwa shashin wa shashi wannan bangare ya ziyarci wannan bangare wancan ɓangare ya ziyarci wannan bangare yace wa ziyaratul quburi da kuma ziyarar kabarurruka daga cikinsu su ziyarorin ya kawo amsila kamar yadda ake wai bil misali yattadihul maqal bil misali yattadihul maqal da misali ne abin da aka faɗi yake ƙara fitowa fili sai ya kawo misalin waɗannan ziyarori sai ya ce wahiya bi ma'ana ita ziyarar da wannan ma'anar ya ce gairu mamnu'atin fi tariqina ziyara da wannan ma'anar ka je makabarta an gane ka je gurin yan uwa ziyara da wannan ma'anar ya ce gairu mamnu'atin fi tariqina ba a bar hanawa ba ce cikin tijjaniya kana da ɗan uwa sai ka ziyarce shi a magabarta ka je sai ka ɗan je ziyara haka wannan ba a hana ba a ɗarikanta sun yi taƙayyidi wato idan muka duba a ilimi a ƙawa'id ilmiya 'yan tijjaniya sukan yi istidilali bil umumat sannan su yi taksisi su ce dalilin su ne umum wannan kuma kuskure ne a ka'idar ilimi saboda hatta ta taqayyidi idan abu mutlaq ne kakai ba shi a mutlaq idan kai taqayyidinsa sai an bincike ka yawa sai an tambaye ka an ƙwanƙwasa ka ina dalilin taƙayid da kai taƙayidi waye kifa inda amrihi wa nayi ba ka zuwa abu mutlak ne kai kai ka sa kace shine kuma wujjarka wancan mutlak din kuskure hakan nan ba ka zuwa gurin lafazi am kai takhsisin sa sannan kuma ka ce wujjarka wancan lafazi na am shine wujjarka mu kula da kyau mukaddara da a ce akwai ziyara ta halatta kowace to kada ku zo ku yi takhsisi duk hadisan da zaka kawo na ziyara ka yi taksisi saboda wannan yin taksisi yana buƙatar dalili saba wa ƙa'idar ilimi ne wato zaka karya ƙofa ta ilimi ka shiga babu dalili saboda ƙa'idar al'am ya baƙa ala umumihi hatta yarida dalilu taksisi al'am lafazi am ya baƙa ala umumihi yana wanzuwa ne ya ci gaba ya saura akan umuminsa gamewarsa sannan me yaushe ake yin taksisi hatta yarida dalilin taksis wannan kuma akwai a taksis bi kaza a taksis bi kaza a wannan duk wani babi amma in lafazi am ne ba shi a ƙa'ida baqa'u ma kana ala ma kana bar abu akan yanda yake to koda akwai nasoshi umum na ayoyin alkur'ani da hadisai da suke nuna ziyara umuminta ya halatta kakka zo ka yi taksisi ka ce a'a ga wata bata halatta ba sai kana da dalili to tun anan shi yasa da ya kawo daga cikin ziyarori yace wa minha ziyaratul ikhwani ba'dhum bi ba'd wato shashi ya ziyarci shashi na yan uwa a shari'a wa ziyaratul qubur da kuma ziyarar kaburruka duk da yake ziyarar kaburrukan akwai mamnuwa akwai ghairu mamnu akwai mashru akwai ghairu mashru ba ka zuwa ka tambayi na cikin kabari wani haja ko wani abu dai da sauransu dai za mu zo nan mu yi bayani akan wannan a wani topic ɗin. To da yazo sai ce wahiya bi hadal ma'ana ita ziyarar 'yan uwa da kabarruka da wannan ma'anar yace ghairu mamnun ghairu mamnu'atin fi tariqina ba a hana ba a cikin dariƙan sai ce bal muraghabun fiha bari dai an kwaɗaitar a cikin ɗariƙa kai irin wannan ziyara kana da uwa ko ka je makabarta ya ce bal muraggabun fiha bari dai ma an kwaɗaitar cikin wannan irin wannan ziyara an kwaɗaitar ya ce wa innamal mamnu'u fihi kadai wanda aka hana a cikinsa shi ziyarar an gane a cikinsa wanda aka hana a cikinsa ya ce hiya ziyaratul auliya'i ne ziyarar waliyai ku ji da kyau ya ce wa innamal mamnu'u innama adatu hasrin aikinta kuma shine tusbitul mawjuda wa tanfil mafqud innama kadai ziyarar da aka hana zai yi taksisi kaga babu dalilin taksis ya zo kuma da lafazi na hasru innama adatu hasrin wannan sai an samu dalilin taksisi wane ne ya kassase waccan wannan din da zamu faɗi wacce kuka hana waye ya taksisinta waye ya taƙaidinta duk ana buƙatar dalili in za a yi tattaunawa ta iri sai dai in hayaniya za a yi to shi wannan ba za a buƙaci ka zo da wannan dalili ba wa mal mamnu'u fi kadai wanda aka hana a cikinsa sa yace hiya ziyaratul awliya'i ita ce ziyarar waliyai alladhina yu'taqadu fihim wanda ake da ƙudiri cikinsu ake ganin waliyai ne ake ganin suna da wani abu na kusanci wa Allah ake ganin suna da wani matsayi ga Allah to su aka hana ziyarar su su ma za ka ji Ya ce wa ta'allaku bihim sa'annan kuma ake ɗamfaruwa da su wato waɗanda ake da aƙirar waliyai ne asali baka zuwa ga abin da za ka sa ka da shi aƙida da ya ce alladina yu'taqadu fihim baka zama ka sa wani abu na aƙida game da wani bawan Allah da kai ba ka da nasi daga Allah cewa wane ya yarda da shi. Zannu ne, abin da kake masa kaɗai shi ne husnin zanni, kyawun zato, sahabbai ne suke dole sai an sa su a cikin aƙida. Dole sai an sa su a cikin aƙida. dole akwai su saboda addinin mu yana ta'alliki da su sabon manzala ne amma duk wanda ya biyo baya babu a ce wai ana da itikari game da wani an gane ba a cewa ana da itikari to sun naɗa shewunansu in suka ganka suka naɗa ka cewa kai waliyi ne ba wanda ya sai tuɓe ka shi yasa za ka ga irin yadda suke ba wa nan kariya ko na Allah ɗin da Allah ya tabbatar wa duniyar musulunci cewa wa'annan na ne ba sa ba su kariya kamar na wa'anda suka nada sahabbai su ne waliyan Allah wanda suka samu shaida daga annabin tsira bakin da baya ƙarya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam su ne suka samu shaida daga gurin Allah waliyai na gaske amma wa'annan na naɗi ne an ce kuma wai za ka yi ƙuduri game da su kuma za ka ɗamfara da su wannan shi ne ake cewa ma buniya alal batili fa huwa batilun duk abin da aka gina akan ƙarya ƙarya ne asalin ma a yi game da su ƙarya ne Ya ce cewa menene yace alladina yu'taqadu fihim wanda ake da ƙuduri cikinsu, irin su shehu tijjani ana da ƙuduri cikinsu. a wajen yan tijjaniya irin su shehu ibrahim ana da kudiri cikin su duk a matsayin waliyan allah aka sa a zuciya aka yi kudiri game da su wa ta'allaqu bihim kuma ake ɗamfaruwa da su saboda ana ganin suna da wani madadi da rasu bayar yace wa ha ta'arifin ziyarar wannan fa malamin dariƙa ne yake mana bayanin ziyarar da suka hana wannan yana cikin littafin alfashin rabbani fi ma yahtaju ilaihi muridu tijani abin da nake karantuwa yana bayanin ziyarar da aka hana ce wa ta'arifuha ta'arifinta ita wannan ziyarar da aka hana a tijjaniya yace qasdul wali lilintifa'i bihi qasdul wali fatar wani wali lilintifa'i bihi saboda a amfana da shi walistimdadi minuhu kuma saboda a samu madadi daga gurinsa an gane sai ya ce wa kama anna ziyarata bi hadal ma'ana mamnu'atun fi tariqina kadhalika hiya mamnu'atun inda jullu sadatu sufiyya radiyallahu anhu yace da annaha min akbari qawati'il murid an tariq an gane yace da ana min akbari qawati'il murid an tariq sannan ya kawo yace qala shaykh muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu shi dai a can a wajen kenan yace ce ma sa maha shaykhun muridahu fi ijtima'i bi ghairihi illa asala lahu taraddudun fi ayi shaykhain a'la min al-akhar haka ya kawo zancen ibn arabi wanda daman duk aƙidar daga gurinsu suke kwasowa to kaga wato ka ziyarci wani walihi saboda waliyin nan ya am wato ka amfana da wannan waliyin amfana kila ko yayi ma addu'a zan nan su za su yi bayani kila ko wani ya yayi ma addu'a cewa ka je gurin wani wali saboda kana ganin zai kana ganin alamu in yi addu'a Allah yana amsawa to dan aka tsaya ka je wajensa yi ma addu'a haramun ne a gari in kuma ka je gurin wani waliyi saboda ka ka samu madadi daga gurinsa shi ma haramun ne to wannan shine ziyarar da suka ce ita ce wacce aka hana kun ji ta dai shine qasdul wali lilintifa'i bihi wal lilintifa'i bihi walistin dadi minu shine qasdul wali lil intifa'i bihi nufatar wani wani saboda a amfana da shi inda daga ciki akwai wani wanda ya ce ko addu'a ba ka zuwa wurin wani wali ka ce ya yi ma addu'a ba ka zuwa ya kamata in danna shi to wannan nufatar wani wali don neman madadi za mu zo ma waye ce a nemi madadin a wajen waliyi waye ce wali ma yana da madadi za mu zo gurin me madadin za mu zo kuma in ma akwai madadin ana nema a wajen waliye waye ce kada a nema a wajen wa'insu waliye a yi taksisi wannan dai yana buƙatar dalili shi yasa za ka tattauna da 'yan ɗariƙa tattauna ta karatu wallahi ba su sha ba wallahi mata wallahi shi yasa suke zuwa da zagi da hauragiya amma in dai za a ba qawaid ilmiya sai sun sha kashi kaga wannan duk abu ne wanda yake buƙatar dalili amma suka ce ga abin da ake nufi shine ziyarar wani walihi zan danna wani ya yi bayani shi har yana cewa ko addu'a ko addu'a bu za ka je gurin wani da nufin shi walihi ne wai ya ma addu'a ba kuma shehu ne yake faɗi haka shi ma ko addu'a wanda ka ga mu cikin aƙidar mu kamar yadda 'yan uwa suka sani aƙidar ahadus sunna cikin babi na tawassali akwai at-tawassulul mashru'u bismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifatihi aw bi talabi du'a'i min ar-rajul salih wannan duk yana daga cikin tawassali mashru' daga cikin babi na tawassali da yake halali ne a shari'a an shari'anta shine akwai tawassali kamun kafa da addu'ar wani bawa na gari ka ne masa kyakkyawan zato ka ce a da Allah a sa ni cikin addu'a saboda galibi sahabbai in suka samu wani matsala manzan Allah suke zuwa su gayawa ya sa su cikin addu'a su ma fa ba wai za su ƙi yin addu'ar bane saboda addu'ar ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri su ma ba su dena ba za su kuma su je manzon Allah yayi musu kaga wannan shine at-tawassulu bi talabi du'a'i min rajulin salih wato tawassali kamun kafa da neman addu'a daga wajen wani bawa na gari kana wannan ka ce a da Allah a sa ni cikin addu'a ina da kai ma kuma ba zuwa za ka yi ka je ka zauna ba saboda Allah ya yi ma umarni ka roke shi saboda roƙon nasa shi ma ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku ku roke ni ud'uni Allah ya ce ku roke ni umarni ne da ka umarnin kuma da Allah ya akwai lada cikin bin umarnin saboda ibada ne kai imtisari da umarnin Allah sai Allah ma ya ce waɗanda ba sa roƙansa ga sakamakonsu innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba shi ne faɗin Allah ka yi tadabburi me yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni sannan bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba sai ce an ibadati saboda ne kamar yadda manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi ingatacce wanda ke cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi yace addu'a huwal ibada kawai wannan shine illar addu'a huwal ibada shi yasa Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba li anna du'a huwal ibada shine to kaga dan haka bautar Allah ne sahabban ba daina yi suke ba suna addu'ar amma suna kamun kafa da addu'ar manzon Allah ka duba hadisin mutumin da ya zo ranar juma'a ce ya rasulullah dabbobi sun halaka an shiga fari an yi kaza an yi kaza an yi kaza da haka roƙi Allah ya yi mana ruwa haka manzan Allah ya ɗaga hannunsa Abdullahi ɗan Abbas ya ce babu alamar hadari ko wannan girgije a cikin sama amma kafin ka farga kawai sai hadari ya haɗu kawai sai ruwa ya keci sai da aka yi sati ana ruwa a wata ruwa aka ce wannan mutumin ne ya zo a wata ruwa aka ce ba shi ba ne ya ce ya ma'aikin Allah a roƙi Allah ya kame shi kuma manzan Allah ya ɗaga hannunsa ya ce Allahumma hawa na wala alaina haka manzan Allah ya addu'a kaga wannan tawassali ne da addu'an manzan Allah hakan nan hadisin Aba Abdullahi dan Abbas ya ce ala uri kamra'atan min ahlil janna hadhihi almar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فدعو الله أن يعافيني kaga addu'a ne tawassali ne da addu'an manzan Allah tace ya ma'aikin Allah ana kare ni ina farfadiya ina fitar da tsaraici roki Allah tana kamun ƙafa da addu'an manzan Allah roƙi Allah ya bani lafiya yace in sabirti farakin janna yace in kin yi haƙuri kina da aljanna in kuma ba aka mai zan zan roƙi Allah ya yaye miki sai ta ce ta zaɓi aljanna amma a roƙa mata idan ta shiga cikin yanayi an buge ta na farfaɗiya to kada ta ringa fidda tsaraicinta kaga addu'a tawassali ta yi da addu'an manzon Allah kamun kafa ta yi da addu'an manzon Allah haka kuma kai akwai hadisai da yawa kaga to wannan tawassali ne mashiro to su a ɗariƙa wai ka ce da wani da kake tsammanin bawan Allah ne ya yi ma addu'a ka je neman addu'a su haramun ne su haramun ne nan fassara qasdul wali lil intifa'i bihi kenan zan kuma danna wani shehu da yace ko addu'a baka zuwa in dai ba na cikin shi wai ka kama tijjaniya saboda kama bara ka je Allah lokacin sarki ya samu dace Da haka suka ce ko kuma neman madadi menene shi wannan madadin idan an ce almadadu shine talabu ziyada neman ƙari neman daɗi shine madadi eh, neman ƙari kana neman Allah ya ƙara ma wani abu to da haka wannan za ka yi amfani ne da me madadi madadi shi ne menene alistim dadu. to neman madadi ziyarar an yi taƙayidinta da neman madadi kamar an yi taƙayidinta a baya dangane da amfanuwa ga wannan wali saboda su suna ganin cewa ‘ya'yan sarki ne kamar yadda ya faɗi saboda sheyinsa shehu tijjani shi ne shugaban waliyai da haka shine sarkin wani haka kuma aka ce ya ce eh, haka ya ce haka ya faɗi gashi nan cikin jawahir ma'ani yake cewa ana sayyidul auliya kama kana sallallahu alaihi wa sallama sayyidul anbiya ni ne shugaban waliyai kakaf kamar yadda manzon Allah shine shugaban annaba haka shi tijjani ce cikin jawahir ma'ani in kuma kace ƙarya ne zan zo in buɗo ma nayi bayani to kaga na haka to shi yasa suka ce to ba a zuwa saboda suna ganin sun isa sun kai matsayin kuma fa ba Allah ne fa ya ba su ba ba manzansa ba ba kawai ci akai aka koshi shi yasa zaka ga kowanne daga cikin su sai kaga wani ya zo ya ce ai wani na ya fi kowane wali wancan ma wali na ya haka duk suke yi to yaya abin da aka yi ittifaki a kansa ga waliyan gaskiya ku zo mu kama su annabi da sahabbansa sahabban manzan Allah amma kun zo da waɗanda ake da saɓani a kai wancan ya ce waliyinsa kowa dukkanin waɗannan ɗariƙoƙin duk wanda ka ɗaga ko da waliyinsa kawai yake kadai yake shehu ko a ina wali yake bai kamata sa ba wannan kenan tana sannan kuma can sai a ce ai wancan ya ce kadami hadhihi ala raqabati kulli waliy sai a ce wancan ma ya ce ga wayanda aka yi ittifaki sahabban manzan Allah wannan kuma ihtimali ne akan iya yiwa wa kullu dalilin tatarraqa ilayhi al-ihtimalu batala al-ihtijaj bihi da haka babu yanda za a ga yaqini nan su ne sahabban manzan Allah wancan shakku ne yawa shakku ne wancan kowa ya zo nasa wani yake kodawa kamar yadda shehu ibrahim yake faɗi yace wahal hal absarat ainaka misli sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fi yudu haka yake cewa yace wahal hal absarat ainaka misli sa'iran shi idanuwarka ta taɓa ganin wanda ya kai ni kwatankwaci na inji shehu ibrahim yace suluki wato a shiga na hanyar Allah suluki na wa jazmi da kuma jazaba ta yace wal ulum uyudu to kaga yanzu dan Allah wanda yake koda kansa babu shi wancan kuma sai zo ce babu iwa ne duk a ka'ida aka ce al-khuruju min al-khilaf mustahab sabani ma ka fita ka saki kowa ka kama waliyan gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da aka to mu farko farko zancen ma madadi kafin a zo cewa ya halatta a wajen wannan ko bai halatta a wajen wannan ba sannan kuma zan fara yin bayani akan wani kaidi da suke yi kaidin da suke yi shi sukan yaudari mutane gurin tabbatar da wani abu farko za su ce ai manzan Allah ne yake da shi suna da wannan kaidin ka kula da kyau babu wani abu da suka yi yunkurin tabbatar da manzan Allah shi sai ka ji an kwana biyu in ka yarda manzan Allah din yana da shi can kuma sai su ce ai wani wali shi ma shi ma jikan annabi ne yana da shi haka suke ka kula da kyau in kana da hankali wayannan mutanen ba aya ba hadisi sai ka gano akan bata su haka suke suna da irin wannan shi yasa suke da ƙa'idar ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi yajuzu an yakuna karamatan li waliyyi saboda su samu hanya na naɗa waliyansu kan waɗansu matsayai wanda suka ƙirƙira suka ba su wanda asali sai saboda kada a fara ga waliyi kai tsaye kafin annabi ka ce ai annabi ma ba a bashi ba a ce ai annabi ba a bashi ba sai su fara ga annabi, sai ka yarda sai su ce to ai wani waliyi ma kaga farko kaidin da suka fara yi shine abin da Sheikh Ibrahim yasa yake faɗi a cikin kashifin Albasi an faidatul Khatimi Abil albasi. shafi na takwas, tsaya ka ji abin da ya fara cewa Ya ce, kuma shi ma ba shi ya fara faɗi ba Ya ce wa man tawahhama annahu sallallahu alaihi wa sallaman qata'a jami'u madadihi ala ummatihi kasa'iril amwati faqad jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wasallama wa asa al adaba ma'ahum wa yukhsha alayya an yamuta kafiran in lam yatub min hada al-i'tiqadi haka aka ce haka suka ce Shehu Ibrahim ya ce wa manta wahama, duk wanda ya samu wahami ya raya yake gani yake tsammani an gane irin abu idan an ce wahami kamar yanzu yaya zan ce akwai wanda yake wato waham ne an gane akwai waham sa'annan akwai abin da ba wahami ba kamar yanzu a sa misali in kana so ka fahimci wahami a misali kamar akwai bambanci da azzannu kamar yanzu nan azzannu an gane wannan gurin malamai kenan azzannu kamar yanzu ka ce azzannu shine ka samu ɗari in an raba ta biyu an gane ɗari a raba ta biyu ɗari a raba ta biyu hamsin hamsin ko kuma wannan zahir zai bamu zahir zai bamu ya salamu afuwan ina so in kamu misalin da za mu fahimta wancan ma ba zahir zai ba mu ba dan an ce hamsin da hamsin wannan daidai kenan akwai ijimali cikin abu shi kuma amma dai kamar yanzu azzannu kamar yanzu in ka raba ɗari biyu nan sittin an gane nan sittin nan arba'in to wancan sittin shi ake kira da azzannu saboda shi ne almutabadiru ila dhihn shi ne aqrab a ce a wannan zai fi dan zama daidai an gane zai fi zama daidai amma kuma idan ka ce can arba'in din shi ne wahami arba'in din wahami ne gurin arraji akwai almarjo an gane akwai arraji shi ne zannu an gane arraji almarju shine kuma wahami kamar dai arba'in ɗin can cikin ɗari an gane an ware can sittin na arba'in to wancan wahami ne wa abin da ba shi da wani dalili mai ƙwari kamar abin da ka sa a ƙwaƙwalwarka ka hango shi wanda kuskure ne kuskurensa ya fi rinjaye ya yi nisa gabarin daidai shine wahami to aka shehu ibrahim ya ce wa man tawahama annahu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu wahami ya raya abin da yake ba haka bane cewa in qata'a jami'u madadi gaba ɗayan madadin manzon Allah ya yanki ala ummati ga al'ummarsa ka sa'iril amwati kamar sauran matattu sai ce faƙar jahila rutubatan nabi ya jahilci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raya haka cewa yanzu babu wani abu da muke samu na sako daga manzan Allah nan yake so ya ji wato duk wanda ya raya manzan Allah yanzu har yanzu baya ba da sako ba wani madadi da muke samu daga manzan Allah har yanzu duk wanda ya raya wannan sai shehu Ibrahim ya ce faqad jahila rutubatan nabi ya jahilci matsayin manzan Allah duk wannan zari'a ne sai an ce har yanzu ana ganin manzan Allah ya ana samun wani madadi duk wannan zari'a ne zuwa ga wannan yace wa asa al'adaba ma'ahu kuma ya munana ladabi tare da manzan Allah duk wanda ya raya haka nan wa yukhsha alayya ana ji masa tsoro shi mai irin wannan an ya muta kafir ana ji masa tsoro kai ya mutu yana kafiri fa illam ya tub idan bai tuba ba min hadha li'tiqadi daga wannan daga wannan kudin kaga nan ya zo ya ƙirƙiri abu ya ce duk wanda wato ya raya duk wanda ya raya cewa gaba ɗayan madadin manzon Allah ya yanke ga al'ummarsa kamar yadda sauran mamata madadinsu ya yanke sai ce to wannan ya jayanci matsayin manzon Allah kuma ya munana nadabi ga manzon Allah shi me shi kuma ana ji masa tsoro kai ya mutu yana kafiri in bai tuba ba daga wannan itikadin kaga nan ya fara tabbatar da manzon Allah har yanzu ana samun kaza daga manzon Allah to wannan shine zari'a wato ya ya faɗa haka ne sun faɗa haka ne saboda idan aka yi gaba sai a ce shi ma wani shewa ne wani wani ana samun madadi daga gurinsa shi yasa suka yi wannan magana shi yasa mu koma baya kuma abin da suka faɗi zai tabbata haka mu koma baya kaga an tabbatar wa da manzan Allah madadi a can ko haka to a cikin addu'ratul kharida sharhi na al ta farida addu'ratul kharida sharhi na al ta farida in ka duba juz'i na ɗaya shafi na talatin da tara kaga can an tabbatar wa da manzan Allah madadi to ga wata baiti an gane ga wani baiti yace fa kullu man fil kauni atta sahab mustamiddu min shaykhina fil ghaibi ka kulli ummatin madat min al umami qad istamadda minhu wa huwa fil adami an gane aka ce tsaya ka ji da kyau aka ce fa kullu man fil kauni dukkanin wanda ke cikin kauye yake cikin duniya da gan shi min al'umami na daga cikin al'ummatai zamanin annabi Musa annabi Isa dukkanin annabawa da aka yi min al'umam duk al'ummatai na baya banu Isra'ila da duk gaba daya fa kullu man fil kauni duk wanda ke cikin kaunu min al'umami mustamiddun yana samun madadi ne min shaykhina daga shewa Ahmad Tijani fil amma ta ɓoye tun kafin a haife shi yana samun madadi saboda ai shehu tijjani ba an same shi bane ba an same shi bane dan Allah ba an same shi bane a zamanin da manzan Allah su ba bayan gida shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan aka haifi shehu tijjani to kaji har zamanin annabi isa har zamanin annabi musa duk wancan zamani duk suna samun madadin nan da aka ce duk wanda ya raya madadin manzan Allah ya yanki ga al'ummarsa kamar sauran mamata <coughs> wannan ya jayanci matsayin manzan Allah sa'an nan kuma ya munana ladabi ga manzan Allah sa'an nan ana ji mata tsoro kai ya mutu a kafiri in bai wannan in bai bau wannan ƙudurin ba to kaga a can ta manzan Allah aka fara da aka yi gaba kuma sai aka ce to shi shehu tijjani shi ma to yanzu in mun yi in mun samu wahami game da shehu tijjani shi ma matsayin mu daya za ka ga inda aka zo yadda suka ce karya wa shehu tijjani kamar karya ne ga manzan Allah za ka gani hukuncin kawai anan shi ne kuma a cikin littattafansu akwai isharat da yawa sun nuna hakan ne shi ya sa gurin zagin shehu tijjani suka bashi matsayin manzan Allah cewa to duk wanda yayi kaza man sabbana wa mai tumma ta kafiran suka sa masa wannan wato to nan ma kaga madadin daga manzan Allah aka fara da ka yadda daga manzan Allah na sai aka ce fa kullu man fil kaun to duk wanda yake cikin kauni sai aka ce hatta sahab ban fassara nan ba fa kullu man fil kauni duk wanda ke cikin kaunu har sahabban manzon Allah da kake gani mustamiddun yana sa yana mai samun madadi ne min shaykhina daga shehun ma Ahmad Tijani fil ghaibi babu shi ba haife shi ba a wannan lokacin amma ta shi ake samun madadi kuma aka ce duk wanda ke cikin kauni ina ganin to tijani kamar shine ne farkon halittar ina gani Eh, kamar da kuka kawo hadisin ƙarya cewa ai mala'ika jibril da manzo Allah ana jayayya waye ya girmi wani sai ya ce ai ya girme shi sai shi ya ce shin baka ga wata tauraruwa ba a gabas da tun shekara dubu saba'in ta ne wa Allah ta tasbihi a yamma a kudu a kaza a kaza ai ni ne wannan tauraruwa to shi ma nan shi tijjani fa kullu man fil kauni hatta sahab mustamiddu min shaykhina fil ghaib <coughs> sai ce ka kulli ummatin kamar yadda kowace al'umma madat da ta gabata ta wuce min al'umami daga cikin al'ummatai duk al'ummatai kakaf ƙarista madad ta samu madadin ta ita ma minhu daga shehu tijjani wa huwa fil adani shi a wannan lokacin babu jikinsa gangar jikinsa sai dai menene ko haskensa ne akwai a sannan kaga sai aka ce wa wastamadda min zawatil anbiya kulla fiyudati jami'il ashiya da aka zo a gaba sai aka ce kadhalika al-amlaku minhu tastamiddu min ghairi raibin fi qul wa atamid babu dalili Hamma da kake gani suna samun madadi ne daga shehu tijjani da aka tayi sai aka ce min ghairi raibin ba tare da kokonto ba yaya zaka ka abin da lamarin akida ne gaibu ne saboda a can an ce an ce min shekhina fil ghaib a cikin gaibu kuma ai ta hanyar wahayi ne wa ma kana Allah li yutli'akum ala al ghaibi walakin yajtadi min rusulihi man yasha to wannan an ce mustamiddun min shekhina fil ghaibi gaibu kuma ba aya ba hadisi babu wahayi kawai sai dai a cikin addu'ratul kharida kawai sai in yadda a gaskiya ba zan yadda ba ina ai kai ma ka san ba ka dalili ba sannan dan dan ka gane gaibu ne labari ake kawowa ma a lokacin da ba a haifi shehu tijjani ba sai aka ce ka kulli ummatin madat al umami fa kamar yadda kowace al'umma daga cikin al'ummatai lista maddat minhu sun samu madadi daga shehu tijjani sai aka ce wa huwa fil adami a wannan lokacin babu gangan jikinsa babu shi kai sai aka zo aka ce kai kadhalikal amlaku min tastamiddu min ghairi raibin kuma wai ba tare da kokonto ba fihi game da cikin abin da aka faɗi kul ka faɗi wa atamid wa atamid ala maza wa atamid ala ala dalili wa'tamid ala ma za a atamidu mata ta ta'aqqaluna mata ta a أعتمد على غير دليل هذا ضرب من اللمم والله لا أقبل ذلك أبدا هذا ضرب من اللمم والله da aka zo kawai sai aka ce a gaba aka ce su subhana man ansha'ahu kaifa ya sha, wa khassahu bima yasha'u kaifa sha wa laysa fi zalika indi raibun rabbina wa laysa fi aibun kaji ba wa rabbina wa laysa fi aibun aka ce su subhana man ansha'ahu tsarki ya tabbata ga wanda ya kirkiri shehu tijjani kaifa sha yanda yaso wa khassahu kuma ya keɓance shi aina dalilin khususiyya wa khassahu aina arabta bi anna Allah khassahu min aina min anna laka hala كيف حصلت على هذا القول هل أعتمد على غير دليل آه أنا عاقل والله لا أعتمد إلا على دليل سأكتب ويوخصموا بما يشاء كيف sha. ya keɓance shi shi Allah ɗin bima ya sha'u da abin da yake so kai fashayen da ya so ina ne aina dalilin hususiya kawai babu dalili kuma sai a ce wannan to kaga nan sun fara cewa madadi kaza kaza kaga sun ba shehu tijjani da manzo Allah suka bawa sai aka ko sai aka bawa shehu tijjani aka ce to ai da kake gani fa hammala iku daga shi suke samun madadi madadin da aka ce wa man tawahhama annahu sallallahu alaihi wasallaman qata'a jami'u madadihi ala ummatihi ko kasa'iril amwati aka ce faƙari jahila rutubatan nabi sallallahu alaihi wa asa al adaba ma'ahu kuma wa yukhsha an yamuta kafiran illa yutun min adal i'tiqadi da aka zo aka zo aka sai aka ce shehu tijjani aka ce fa kullu man fil kauni at-tasab mustamiddu min shaykhina fil ghaibi ka kulli ummatin madat min al-umami qad istamadda min wa hawa fil adami ko wa huwa fil adami sai aka ce kuma aka ce kai kadhalika al-amlaku minhu tastamiddu min ghairi raibin fihi qul wa'tamid haba da Allah kawai shi kenan sai mu zauna a rinna ga mana tatsuniya babu dalili abinda hankali ba zai kama ba babu dalili kuma da zai karfafa a ba za mu yarda da wannan ba to kaga da an ce manzon Allah sai aka zo aka ce to shehu tijjani don ku gane fakewa suke da manzon Allah din haka in ka ƙara duba cikin addu'ratul kharila shari na al ta farida shi ma sun yi bayani ga wani baiti da zan karanto juz'i na ɗaya shafi na hamsin da shida aka ce famin wusta madda kullu ƙutubin wa arifin wa min safhi ba'ari yastaqa kullu sharibin aka ce farid salsabila wutan alkhair shurbatin wa la ta'du wanna aina alladhi dhal masharibi tsaya ka da aka ce faminu daga shi shehu tijjani ne da kullu qutubin dukkanin wani kutubi yake samun madadi daga shehu tijjani ne wa arifin dukkanin wani arifi daga shehu tijjani ke samun madadi wa ya faɗi ina da dalili aya ko hadisi ta ina ne aka ce wa min wa min safi ba'ari istaqa kullu sharibin daga tataccen fiye wata na teku na tekun shehu tijjani dukkan wani mai sha yake sha don haka sai aka ce ka gangara tekun shehu tijjani za ka samu mafi alkhairin abin sha sai aka ce wala ta'adu wanna ainan wala ta'adu wanna ainan Lalilal masharimi to kaka kai kakka kau da kai fa kakka kau da kai wato kada ka kauce daga shi wannan abu mai daɗi abin sha na shewa Ahmadu Tijani saboda dukkanin wani kutumi da arifi ina da ni kaga da za Allah aka farewa aka ce duk wanda ya raya madadin manzon Allah ka ya yanke ga al'ummarsa to ya jayinci matsayin manzon Allah ya muna na ladabi ga manzon Allah sai kuma aka zo aka ce kai ana je masa tsoro kai ya mutu ma yana kafiri in bai tuba ta wannan i'tiqadin ba sai aka ƙara karkatowa sai aka ce ai shehu tijjani nan da kake gani har sauran al'umma sa annabi Musa daga shi suke samun madadin kai tun baya nan a gaimu, daga shehu tijjani ake samun madadin haka a cikin wannan littafin wanda in ka duba ƙarshen wannan littafin na tambiwul adkiya na Sheikh Ibrahim Inyas akwai wani magana ta Sheikh Alhaj Abubakar atik wanda zaka ga ya kawo a ƙarshen wannan littafin yace ya khatimal awliya ya mumiddahu ya man bi ba'rihi kullul khalqi tangamiru dan Allah ka ji ya khatimal awliya ya cika makin wani yayin shehu tijani yake gayawa ya humu ya wanda ke ba su madadi kaga da an fasha manzan Allah kan sai aka zo shehu tijjani wannan madadin da kake gani za mu zo me shi madadin kaga aka suka ce shehu tijjani gashi yana da shi da haka kai kowanne hatta wayanda kake gani na sauran annabawa duk mutanen su kaka suna samun wannan madadi ne daga shehu tijjani haka suka ce wallahi haka suka ce Allah maɗaukacin sarki ya samu dace haka in ka ƙara duba cikin wannan littafin na arrimahu wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na hudu daidai aka ce innahu huwa khatamul anbiya'i wa sayyidul arifina wa imamu siddiqina وممد الأقطاب والأغواس وأنه هو القطب المختوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء من كبر شأنه ومن صغر فيدا إلا من أدرة نبي بواسطته yanzu duk waliyan zamanin annabi Musa ta shehu tijjani suke samun madadi waliyan zamanin annabi isa ta shehu tijjani suke samun madadi waɗanda suke waliyai na mutanen annabi lut ta shehu tijjani suke samun madadi waliyai waɗanda suke mabiya mabiya annabi ibrahim ta shehu tijjani suke samun madadi kai kakam da kagansu duk daga shehu tijjani shi yasa yace wa wa mumiddul aqtab shi yake bawa aqtab qutumi shine al-ghaus wannan kuma suka ce wato khilafa ce uzma wato halifanci ne mafi girma idan aka ce ma qutumi wato wanda kana iya duk abu idan zai kai zuwa ga halitta ta hanyar kai kana da abin da ake ce masa at-tasarruful mutlaq shi ne in ka ce kun fa kuni duk idan an ce kai yawa idan an ce wannan kutubi ne gausu kenan ko addu'a aka yi sai ta bi ta farfajiyarka dukkanin abubuwa da za a samu arziki lafiya ‘ya'ya kaza shi wannan don ce aka yi fala ya sinu ilal khalqi shay'un illa bi hukumihi wa tanfidihi a cikin jawahirul ma'ani in kuma ka zo ka ce babu wajen zan buɗe nuna mu to kaga haka aka ce shi yake ba wa kutubai da agwas shi yake ba su madadi wa annan huwal kutubul maktumu shi ne kutubi wanda yake an ɓoye shi wal barzakhul maktumu yace allazi huwa alwasitatu shine wasu fa shehu tijjani bainal anbiya'i wal awliya tsakanin annabawa da waliyai bi aisula la wa'idun min al awliya ta yanda babu wani ɗaya daga cikin waliyai da zai samu wani abu ba man kabura sha'anu wanda sha'aninsa ya girmama duk matsayinka wa man sahura faidan ba wanda zai samu wani faida wani kwararan madadi ba wanda zai samu illa min adarati nabiyyi sai dai ta halarar wani wali illa a min adarat nabiyin ta halarar wani wali illa bi wasitati sai dai ta hanyar shehu tijjani to wannan shine duk madadin da suke cewa a iyaka ba za ka je ziyara ba don neman madadi to wa ya faɗi kaga duk wannan za ka ga abubuwan da suke faɗi wayannan mutanen wallahi ba su da dalili kuma ba su iya karewa ba a gaba wannan littafin sun faɗi me yasa ake cewa ba a ziyarar madadi sun faɗi saboda kowane shehu yanda Allah yake ji haushi ane masa shirka haka suka ce haka shi ma haka su ma waliyan su ba sa so a jiya ba mun karanta ba wai wani muridi ne yake so wai wani shehu ne ya jarraba wani muridi kai wannan duk wanda ya mun wannan tambaya ta rainin hankali wai wa ka fi so sai yake kai na fi so wa ka fi so tsakanin ni da babanka duk wanda ya mun wannan tambaya ai ya ma raina mun hankali sai ce wai shehu mai ya fi so ga shehu ga babanka sai ce to idan da gaske ne ka je ka saro kan babanka ka nufi shehu ya aike shi wai ya saro kan babansa wabil walidaini wabil walidaini ihsana babu ita shehu ya ce ya waye waye sannan da ya haura kuma ya je sai ya tarar da baban nasa da ya haura katanga ya shiga ɗakin sai ya tarar da baban yana saduwa da mahaifiyarsa wai bai tsaya ya saurara masa sai ya gama ba tun ya fillo kansa yana zuwa ya zo ya jefo a gaban shehu wai sai shehu ya ce a wai haka kan babanka kai yake ka kamun ya ce a ce ai ni da wasa ai nake ma yace ina ma kuntu mazihan yace ai shehu ai yace ai ni da wasa nake da wasa nake ma zulayka nake yace a ni zancan ka kwata kwata total babu wasa a cikin shehu wai sai daga kashi aka ce wai kashe fi aka wushi shehu wai wannan da aka kashe zina yake da babarsa shi yasa wannan ba babansa bane ko inga faɗin abin da hankali zai ɗauka in kun shiga wani yanayi na fana'i kuna faɗin abubuwa kuna rubutawa mu ba mu shiga ba yawa kar muke kallo sai mun auna kuma da mizanu shari eh ba makauniyar biyayya muke ba Allah maraukakin sarki ya sa mu dace shi yasa zaka ga fa ana faɗi a cikin addu'ratul kharida aka ce wa fadluhu fa'taqid 'ala al-kulli innahu ka shamsi ad-duha wa hum kawakibu laylatin فعينه وعين العين ففهم إشارتي ومن فيد بأري الأنا مستمدت يتي ولا تعترض علي فيما سطرته فتجزى بنيرا بني بنيران الجحيم الفظيعة فتجزى بنيران الجحيم الفظيعة gurin nake yawa yani gashi nan wala ta'atarin alayya fi ma satartuhu fatujza bini biniranil ja'imil fadiyati aka ce wa fadluhu falala shehu tijjani fa ba a taƙid ka udurce alal kulli akan kowane walihi innahu ka shamsi duha su shi fa yadda kasar rana ta hantsi haka shehu tijjani yake wahum kawakibu lailati su kuma kamar taurari ne sauran waliyai cikin dare aka ce fa ainu wa ainu la'aini fa an isharati fa ainuhu ainihin fashewu tijjani da kake kallo ainu la'aini shine ainihin haƙiƙanin Allah ba wanda ya isa ya ce wai ba haka ake nufi ba karya kuke fa ainihu aininsa shine ainu la'aini isharar dai wani ce fafa han isharati ne saboda an fara dada cewa annaba haske ne ai ga sun ce a can shehu tijani shi ma aka ce a can fa kullu man fil kauni hatta sahab mustamiddun min shaykhina fil ghaibi shi can fa ainuhu ainul aini dinkin aka ce ka kulli ummatin madat min al umami Ganista maddat timinihu wa Uwafila Adamu shine fassarar fa ainihu wa aini la'aini fa fahim isharati, aka ce wa min faɗi ba'arin ana musu dukkanin tarukai da kake gani, daga kwararar tekun madari shi tijjani suke kwankwada. Aka ce. wala ta ta'tarid alayya fi ma satartuhu a dole wallahi a'tarid alayka da haka wato ka faɗi an gane ka faɗi kawai ka ce kuma kaɗin tambaya ka faɗi ka ce kada in ma kada in ma a bu zai yiwu ba ha bu zai yiwu ba ai ba a taqridul a'ama ma minna illa raddun wa mardudun alayh sai aka tsoratar aka ce jiza bi ranil ja'imil fadi'ati da aka in kai inkari an gane ko ka iya da kai kaza to za a sakanta ma da wuta kaji fa Allah ya sa mu dace to kaga duk wannan yana nuna ma abin da suke faɗi da haka suka ce su ba yadda kake kallon su hmm, yadda kake kallon su kamar yadda Allah ya baya so a yi masa shirka haka su ma ba sa so a yi musu shirka yadda kaga Allah baya so wannan littafin kashifin ilbas an fayyadatul khatimi abul abbas shafi na 37 zan zo na yi karatu a nan Sheikh Ibrahim Inyas yana cewa shi ma kansa yana samun madadi daga Shehu Tijjani ne ya tabbatar da haka amma sai aka ji waɗansu alfas wanda zan zan zo na yi karatu akan wannan gaba amma zan karanto muku gurin isti'ana sai ya nema daga Allah isti'ana gurin tawassali sai ce da manzan Allah yake gurin madadi sai ya ce daga halarar shehu tijjani yake samun ta. haka ya faɗi cikin kashifin albasa an fahimta da khatimi abin abbas shafi na talatin da bakwai yace fa qumtu musta'inan billahi wa mutawassilan bi rasulillahi wa mustamiddan min hadarati maulana Ahmad Tijjani haka Shehu Ibrahim yace fa qumtu sai na tashi musta'inan billahi ina mai neman taimako da Allah mun zo gurin al-isti'ana muna cewa a nemi taimakon Allah a yi kaza yace wa mutawassilan ina mai tawassali bi rasulillahi da manzan Allah sai yace wa mustamiddan ina mai samun madadi ina mai neman madadi min hadarati maulana daga halarar shugabanmu shine Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani haka kuma ya ganga Shehu Ibrahim Inyas ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya samu dace haka na a cikin wannan littafi na kashifin ilbas an faidatul khatim abin abbas in ka duba cikin shafi na talatin da bakwai ya ce wa qad qala wa wasilatuna wa ƙuwatu arwahina wa mumidduna wa mumidduna al al muhammadi fi qawli ta'ala wa sunnatun min al-akhirin yace hum ashabuna eh ba Allah ya ce wa sunnatun min al-akhirin ba shehu tijjani ce sune yan dariƙa shehu ibrahim ya ce wa qad qala shaykhuna lalle shehu mu ya faɗi wa wasilatuna kuma tsanin mu wa quwwatu arwa'ina kuma ƙarfin rayukan mu wa mumidduna shine muhallin shayi kuma wanda ke ba mu madadi al-qutubu shine qutubi al-ghausu shine ghausu shine duk abin da ka samu ta hanyar sani ne wanda yake cikamakin waliyai al-khatimul muhammadi fi ta ta'ala cikin faɗin Allah wasu latun min al a yace hum su sune yan dariqa kaga nan yanzu in za a ce a tambaye ka waye ce yan ɗariƙa ne waye ce su ne yan ɗariƙa tun kafin to kafin a haifi shehu tijjani ai aya tana na suwaye suwaye tun da ya ce hum ashabuna to kafin a haifi shehu tijjani ayan nan tana na wasu latun min al'akhiri na suwaye a wannan lokaci ba wai tenuwa tenuwa ba ne ko can lokacin 'aya ba ta fara aiki ba aya ba ta fara aiki ba zantukan malaman ayoyi malaman tafsiri duk ba su fara aiki ba ba su ce su ne yan dariƙa shehu tijjani sai da shehu tijjani ya zo sannan sai ya fassara ayar da zuwa da abin da hankali zai ɗauka Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace a gurguje za ku ji a ƙarshe abin da ya sa ba sa so a je wannan ziyara ba sa so a je wannan ziyara <coughs> akwai dalilinsu ba sa so a je wannan ziyara akwai dalili mai ƙarfi da ya sa suke kawowa ba sa so a je wannan ziyara saboda wai kamar yadda Allah yake kamar yadda Allah baya so yake fushi idan an masa shirka haka zuciyar muridi take a wajen shehu eh, haka yadda Allah baya so sun faɗi wannan cikin wannan littafin alfatihun rabbani fi ma ya ilayin muridu tijani wallahi sun fadi tunan tsaya ka ji mu koma gurin da suke fadi nan in ka duba cikin addu'atul kharida sharhi na al-yaqutatul kharida juz'i na uku juz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai tsaya ka ji abin da Sheikh Muhammad Nazifi ya faɗi. yace i'lam anna qulubar rijali amsalul jibali fa kama anna jibala la yuziluha am ha, illa shirku billahi ta'ala kama qala ta'ala wa takhirul jibalu hadda an da'u rahmani walada yace fa kadhalika qalbul wali la hu, am yi illa shirku tilmidihi ma'ahu a adam fi ma'abbatihi la yuziluhu illa dhalika haka aka je. aka ce ilam ka sani anna qulubar rijali zukata na sufaye ko mazaje amsalul jibali kamar duwatsu suke ba fakama kamar yadda annan jibala cewa duwatsu da kake kallon su la yuziluha an amakiniha ba abin da ke gusar da su daga inda suke manya-manyan duwatsu illa shirku billah sai dai shirka wa Allah shirka wa Allah shike matsar shike gusar da duwar watsu manya-manya gabarin inda suke katon dutse a nan amma abin da ke wato gusar da shi daga inda yake shine shirka sai ce kamar ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce wata khirul jibalu hadda saboda mai an da aulin rahamani walada an da aulin rahamani walada saboda an ce Allah yana da ɗa sai ya ce to faka zalika hakan nan qalbul walihi zuciyar walihi la zinuhu an makanihi ba abin da ke kusan da shi daga inda yake zuciyar wani illa shirku tilmizihi ma'ahu ahadan face ɗalibinsa ɗalibinsa ya haɗa shi da wani mutum kowaye ahadan hadan nan na kira ne babanka yana ciki jiye nan muka muka karantu ko aka ce da'amu bi lahu walau kana walidan da mubghidan lahu kabar mai kin shehu tijjani walau kana walidan ko da babanka ne ko da babanka ne to hakan nan aka ce hakan nan zuciyar walihi la yuziluhu an makalihi ba abin da ke gusar da shi daga inda yake illa shirku tilmidihi ma'ahu ahadan face ɗalibinsa ya haɗa shi da wani ya masa shirka fi ma'abbatihi a cikin sansa wato ka haɗa wani da soyayyar shewunka to ka yi wa shewunka shirka wato ba a so a haɗa soyayya wani da soyayyar shewu shi ya sa ce ma wayan mutanen suna da yaudara wai shi ne ake cewa biyayya ga iyaye kaga ahadan din nan na kira ne fi ma'abbatihi ce. la yuziruhu illa zalika ba abin da zai gusar da zuciyar waliyin sai haka shine ɗalibinsa ya haɗa soyayya wani da nasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka suka ce kaga abin da da suka faɗi a can a baya na madadi na madadi ba sai mun tsaya mun yi sharhi mun yi bayani ba farko ku fara tabbatar mana da ana samun madadin idan kuka tabbatar mana da ana samun madadin to sai mu ce waye ce ana samu a wajen shehu tijjani ana samun madadi ba shi ke nuna an samu a wajen shehu tijjani ba ko ana samu a fara tabbatar mana ma da ana samu din shi yasa wato yan dariƙa wallahi ba za su iya kare dariƙan ba shi wani karan kansu sun sani sun san ba za ku iya ba Allah shi ne ku Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne kun masu neman gaskiya ne Allah ya nuna muku gaskiyar ya ba ku ikon binta da haka wannan shi ne ziyarar da suka ce cewa ba a zuwa ziyarar wani wani saboda hatta wani ya ce ko da addu'a eh ko da addu'a da haka za mu buɗe number waya za mu buɗe layin kira Allah ya shirye ku layi abin nasu akwai ban mamaki layi abin nasu akwai ban mamaki wallahi eh abin nasu akwai ban mamaki wallahi abin nasu akwai ban mamaki Ga numba na zan ga mu nan da haka duk wanda zai iya kira ga nan ba nan ya kirawo kamar yadda kuma ne muku bayani kun ga topic ɗin kun san abin da ake tattaunawa a kai wanda yake ganin zai iya karewa da karatu to bismillah bismillah cewa ba a ziyarar wani wali wai don neman madadi kuma mun yi bayanin madadin menene shi Allah shirye ku shi yasa aka fara tabbatar wa manzon Allah da aka tashi daman shehu tijjani ake so a nufata kai tsaye wato wannan ne an fake da guzuma an sari karsana Allah shirye ku da ku bugu don ku bugu ku bugu ku bugu wani ya ce da Allah na ringa bayani in ce ahal sunna da Allah kasi kira su bari a samu minti goma sai ba ɗan ɗarikan da ya kirawo ya ce saboda akwai ƴan ɗariƙa wa'yansu 'yan ɗarika da suke yi musu ƙarya su ce ai suna ta baya shiga ya ba da wannan shawarar shi yasa in dai ka fahimci cewa da Allah ko ka sani in dai ka san cewa kai ɗin nan hmm, ali suna ne kaka kirawo su su kirawo ba su su kirawo su su kirawo su muke nema shi yasa ga wani ya shek shek ka fara kira kuma ku mun ce ku dan bakkira saboda kasu ce yadda suke wala ba sa ba sa kunya ƙarya ne ni na son su eh wani sai ya ce ya ta kira kuma ƙarya suke yi Assalamu alaikum. Wa alaikum Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Sheikh Alkamari. Ya Sheikh barka da zuwa. Lafiya karo ya hidima ya kokari kuma Allah abin da ke ce maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ya fi eh, da dangin yada da suke yi. A gaskiya na fito na zo farko na shigo ne in bayani ko kuma jaddada wannan magana da ake wani ya ce a bar su a ɗan kira da na gaskiya. wannan ba da rayuwa a barka mu minti goma gaskiya wannan sun shigo dogon na su suka kare kira in an fara wallahi wannan ba karamin shawara ba ne ke kuma gaskiya na goyi bayan wannan kuma yana da dukkan gara su goyi bayan wannan asali ma mu yi yawanci kawai kira muke yi domin mu fatan alkhairi gaskiya shine kawai ko kuma mu dan kwatanta eh to saboda haka gaskiya duk wanda wanda suna dan Allah kamar da ka faɗi haka minti goma a bar su su ta kira ina so da zai kira kira Muhammad daga nan ƙasar Malaysia a Johor. Malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi kuma wannan shawara ce. Kuma insha Allah kai ma zan kira ka anjima bayan mun gani za su kira din. Ga wani bidiyo da nake nema ne, na mutanen na akwai in suna wani abu na sai sai ka rasa to na nan <laughs> ka yawa ga shi ana ya haƙuri zan sa wazifa su daya a rana da so cikin jama'a aka samu jama'a ba kai kai kai hailala kuma marancin Juma na yau Juma da bayan la'asar dole ne ka yi zawiya da zawiya za a shi na kai hali kuma hailala shi cikin jama'a wani hali ya bari ba jama'a kai ka yi da'ira da dubu guda da ɗari bakwai in kai kare ne amma jama'a dai shi ne da adadin da samu shi Allah ya tabbatar da su Amin. Amin. sauran bayani kawai kira kuma kuma musulmi. Na biyu ka da sallah lokaci da cikin jama'a. Na uku ka shiga kuma ba ka bari sai mutuwa. Na hudu da kuna da yawa amma ba ka karban wani ka tara kan jirgin da tijaniya Hala, da na tijaniya za ka rayu har mutuwa sannan kuma an dace duk wanda kake yi yi kuma wani ne suna wilaya masu raye da wayan da kuma suka su ba ka zuwa ne ba na kare kan tijaniya ba ne ba ka zuwa ka yi ka gwada kularsa ziyarce shi ne ma a tura ne a tsarin amma ziyara kan wa musu ka ziyarce shi don yama addu'a ka ziyarce shi don yama addu'a ba ka yi ziyarce shi don yama addu'a ne To, Allah wa rubuce sai. Ba ka zuwa ka yi miki wani kuwarsa. Yarce shi ne ma addu'a. Ka zuwa, in ba na ɗare kan titaniya ba ne. Ba ka zuwa ka yi miki wani kuwarsa. Yarce shi ne ma addu'a ne ya tsaba ne. Amma ziyara ɗan wa musu zuwa ɗan ba. Lazumin safi lazumin mara. kaji hata addu'a eh, ba baka zuwa wani eh, wani shehi ka ziyarci shi don yi ma addu'a don ka samu tabarriki har addu'a yanzu wani kawai ka ji ka ce a ka sani da Allah dan sani a ba a yi bara ne Allah shirye ba Allah sa ku gane in ina laika illal bala'a ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء kawai isan ne mu bayani da aka a ci da kira yan uwa akwai wani wanda na ga ya kirawo afuwan jiya jiya ya ta kira wato na so in masa bayani in ce ya yi haƙuri ba yana ta cewa ba a ɗauka ba kira ne yake yawa amma yau na ga kiransa yau na ga kiransa shi yake kira assalamu alaikum assalamu alaikum ka eh sai kuma ka tafi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Dan uwa barka dai. Aka aka muka Allah. An wani lafiya. Lafiya ga Allah Allah ka ta ya lafiya ne muna jin abubuwa duk gaba ɗaya muna fahimta sosai sosai wallahi. To Allah ya saka da alkhairi. na Allah akwai wani bidiyo na turo maka yanzu da Allah ko za ka dan taimaka a dan shi a yi wa mutane bayani game da shi eh to kaga muna magana ne a kan wani abu daban kaga yanzu sai ba yawa insha Allah amma zan duba shi shi ma ko wani lokaci sai a sa masa insha Allah okay to shikenan ba ma Allah insha Allah na gode sosai na gode Allah ya saka da alkhairi ya ce akwai wani bidiyo da ya turo shi ma insha Allah za mu zo za mu yi magana a kai ma da yake ba topic ɗin ba ne na ga bidiyon kuma da ya turo na gan shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah malam rabiu wa alaikum salam eh malam ya da Allah dai sa mu dace ga mu muna ta wannan da Allah ya karba na'am ga lai alhamdulillah kwato wani mutanen da gani suna hana zuwa wani wani addini gurin wani mutane ba ka duba ko ko alluwa ma'aikatar ne wani shi ya maka ko wani malami wanda akwai idan ka duba shi dabbobi eh, guda biyu abu ne da haka ne sosai na farko dai ni ban ga wata zero two four four five zero nine four three one wani ya kira direct kenan kai wani ya kira direct za yi kiransa ku bari in kira shi za daga ci akwai wani uwa the number you're calling is busy please try again later akwai wani uwa da ya sa kuɗi a cikin katin nan da Allah ya saka masa da alkhairi wani uwa no daga ya ce kawai ya amfani da shi gurin wanda ya kira assalamu alaikum uwa da muke magana wa rahmatullahi wa barakatuh suna na Bilal dan Ghana. To ma ya kira ne in yi maka fatan alkhairi Allah ya kare kiyaye ku mu duka. Allah ya dawo da mu kan sunna insha Allah. Allah ya kiyaye ku Allah ya kara muku imani Allah ya kara muku tafalu sa Ni shi saboda shi Allah. Allah ya amfani nan duniya da lahira insha Allah. Amin. Assalamu Wa alaikum salam. Ma dan waya ya sunan ma dan maimaita. Sunana Bilal. Malam Bilal, Malam Bilal. Eh, A ah, na ji eh, daɗin addu'ar da kai mun ne wallahi. Allah ya saka da alkhairi Malam Bilal. Allahumma amin. Allahumma amin. Allah ya yi ma abin da ni ma kan mun kai ma Allah ya ma fiye da wannan. Amin. Wallahi, na ji daɗi sosai. Allah ya karɓa aina dace. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wa da wa muke magana. Malam tana magana da Abdurrahman Kasim daga nan jihar Kaduna Najeriya. Malam Abdurrahman Kasim daga jihar Katsina a Najeriya. Eh. Yawa muna jin ka. Eh. Malam ina ma fata alkhairi. A ni ma ina ma fata alkhairi. Duk da yake ina cikin hidimomi da ya da tsaya ban tsayar karatun ta ba, amma dai na bugu gaje ka kuma ina da maganar da nake ta san in yi. Tsakanin jiya ta zuwa yau malam ya yi karatu. ya karatu isha ya samu malam musa ya kuma yi karatu wannan shafin na bishi. to akwai mutane da yawa waɗanda suka gudu san mutum biyu zuwa uku a game da magana wani shafi sun gudu suna da ra'ayin cewa a koma yankin shafi a ci gaba da karatu domin gaskiya muna ɗaya da cewa waɗanda ba mu da ra'ayin a koma wannan shafi a shafi ya sanya don neman wannan ra'ayi Assalamu alaikum. Eh ɗan wa da yake wannan ba shine topic ɗin da muke tattaunawa a kai ba. Na sani. Eh abin da ke eh kai muke tattaunawa ba duka tarara ba. Dan wani ne na sauke ka gaskiya kai haƙuri tare da girmamawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da yake. Eh malam Rabiu eh akwai wanda ya kira direct. amma in dai na wannan ne ni ne ni ne na yanke shi saboda abin da yake magana a kai baya tofi kuma ya dage sai ya karasa da haka tare da girmamawa na yanke ka kai guri assalamu alaikum muna ji malam rabi yawa malam na ce to ya aka da kujuba kujuba ya iyali ah, ya gwagwarmaya Allah alhamdulillah jiya ai na ga kaji daɗi jiya a haba ba na ai ba kaɗan ba wallahi tallahi ko yanda ka san na kusa da ku ai ai na so ta mun kyau wallahi Allah ya saka alkhairi nace malam wa'annan wa'annan mutanen wato wa'yannan mutanen wato hadarin abin da yake cikin abin da suke faɗa din nan na kada a je wajen wani malami hmm. ko da addu'a ce wallahi malam iya ƙarshen rabu raba kan jama'a kenan kan addini kan jama'ar ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ƙarshe kenan gaskiya ne saboda ni ban ga waɗansu mutane waɗanda suke rarraba mutane ba kamar wannan kaki da ta tijjaniya a ce wai addu'a ma kada ka je wani shirya maka kuma duk a cikin su ne ban ce wannan magana ba a shi wanda na sa shi ai babban shehi ne a nan Ghana shehi ne sosai kwa ɗan gidan Sheikh ɗan gidan Sheikh Abdullahi ne kana ne ɗan gidansa ne Jallo to kaga kuma su ne Ghana ai inda wani magana wai tabika ne ko da ato masu cin masu cin gyaran Allah ai kaga kan har gyaran Allah sai to sannan kuma malamin a cikin Qur'ani ba eh, ai shehu Mark ta ce shehu Mark ta ce idan ma wani guri ne Allah ya zance zancen bai zauna daidai ba su su shehu mai kana su suke gyara. naji naji ni ma naji ni ma naji zancen gaskiya ne mm. to ka kankat kenan ai kankat an gama naji ni ma naji gaskiya ne wato mutanen nan mutanen nan malam wato wannan addu'ar da ya faɗa ya ce kada a je gurin wani hmm. ya yi ta ai da biyu ne yanzu ka taba ganin an je wa shehun ɗarika ya addu'a an je hannu rafana maka ta ok wawa to kana so wawa to kana so ka ce katange jama'a yake da iyakance su a ɓangarensa cewa su zo kenan kan su zo a yi musu addu'a su biya kuɗi to amma kana ce ai su addu'a eh amma fa ka yi haƙuri saboda yadda nake kallon abin ne haka kuma nake ko da a ce ba ma tare da shi to amma mu yi masa adalci ka yi haƙuri kila in faɗi abin da kai ma kana da ra'ayi amma to ba ka ganin cewa iyaka 'yan ɗariƙar ya ce da kamar cewa yi wawato kada a je gurin kowane malami sai guri na to yanzu malam shi a inda yake na ba shi babban shehi ne. Gaskiya ne, gaskiya. Kuma na tabbata malaman mutanen da suke bin baban shi bayan ya rasu bayan shi za su zo suna ne. Gaskiya ne, gaskiya ne. Mm, haka yake gaskiya. Yawwa to yanzu duk wannan addu'o'in da ake yi, ai akwai lokacin da na ji baban nashi yana faɗa yana cewa mai nan ta da a dawo da ita. A ɗaura guru a ɗaura laya bai yadda ba wane ne da menene ya ba su koda ya ba su damar ɗaura kuru da raya mai tadda kuma a dawo da ita to kaga wannan ya nuna kenan cewa shi baban shi babban mutum ne ana zuwa ana neman addu'a ana menene ana menene hatta ɗaurin aure da ɗaurin suna sai an biya ta ba suke yi gaskiya kuma ka ga maganar cewa eh, sadaka wai menene kaga suna ta faɗa dan an ce a daina bara a daina bara din nan ba i eh, wannan shine ki da ba oh. saboda idan aka daina bara to wallahi shago ya rufe okay hmm. gaskiya ne fa haka yake wawa to saboda eh saboda idan an ce a daina bara kowa zai kama sana'a kenan to wanda ba shi da sana'a kowa zai kama sana'a yanzu yanzu fa akwai ranar da na ji albayisi malam albayisi Allah ya kara mushi lafiya ya jefa wani ta'addi hmm. akan a kawo musu sana'ar shin ɗahiyar rubuci wace sana'a yake a ba shi da sana'a to kaga har yanzu a to yanzu sana'ar ke nan bara to amma ce kawai bara eh amma to kila fa ya iya yiwuwa yana da wani abubuwa da ake juya masa a gefe. To jarin kuma ba yana ka samu jarin ba nan. Kai, na fahimci idan lauya ne ka yi malam Rabiu. Shi ya sa shi ya sa ce da wayannan za su yi kuskure su sa nomba to da ba sai mun je ba. A dole a yi. ai na ai na taba kiran abu fata na gabi ya fara kirma ya an shi ya ɓaci daga tambaya <laughs> shi ne na sauka na ban musu na ban musu gurin <laughs> shi na ka ai lokacin da na jefa quest da na jefa tambaya ya kasa rike ta ai saboda shi ma na rike shi da guda ɗaya tun kafin ya rike ta abu fata sai shi ma na jefa ba na ce me yasa ba kwa kuka ke da kawo eh, wake da suna eh, dan anti shafinka me yasa har sai fara kama kama shi ma A gani to wayannan mutanen wayannan mutanen sun hana a yi addu'a ma mutane saboda a je ana biyan kuɗi suna yin addu'a kuma addua da suke yi bokanci suke yi to ka gani ba za su haɗa mutum da Allah ba sai su haɗa mutum da shehu Allah wannan magana ta su kawai magana ce wacce ta su ce su ta shafa su ta shafa su je su ce gawa mukan addu'a kowa yana yin addu'a sannan kuma muna roƙon maluma maluma suna mana addu'a iyayen suna mana addu'a ba sisi kuma ba tsarara gaskiya ne gaskiya shi ko ogana ogana buce hakuri da Allah ya saka hannu a daina bara zauna lafiya. To wannan dai wannan dai shi ogan dai san baka kama sunansa ba to da haka kar ka kama ba shi a haka. A ba zan kama ba yi. Ai <laughs> kama ba. Dan don bana Allah ya saka da alkhairi da ana a gaishe mun da maluman nan namu manya manyan maluman ban nan Allah ya mala ai ai na ga maka dole mutanen nan fadarin ka jin haushin ka ba. Ni din an ganka an ganka da an ranka da dafta da takabir ba ba ka ranka da shi ba wallahi tallahi a ah, ni ai ba sani ba ai ba sani ba ba ma. eh sa ai ni ba su <laughs> eh, sani ba dan akwai wanda yace shi bai san wani alkanawi ba kariya ke yi a ra kariya ke yi <laughs> a to bai san wannan ma ya faɗa eh, abul fataji ya faɗa ya ce bai san wa alkanawi ba ko kafe wata shida ko biyar baya ya duga ya ci kira sunayen ka. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba na sauri. Baron ba mutane su kira wasu gina ko. To, Allah ya sa ka da alkhairi. Akwai na san akwai waɗanda kila sun ki kirawo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikh na ɗauke ka amma kana da matsalar network akwai wanda suka yi ta kira ɗazu a in kirawo na rauti ne ta kira zan kira shi gaskiya daga baya. Saboda fassarar shehin nan da ya fassara ya fassara abin da ke cikin littafi da aka ce wani ne min ne bi fatan wani don amfanuwa da shi yana cikin wannan sannan kuma istimdadi ma yana da suna nan dan neman madadi madadi shi ma addu'a madadi ne amfanuwa da mai madadi ne shi ne wato waran am ne kamar wannan da kake kallon wannan am ne akwai afrad a ƙarƙashinsa wancan fardu ne min afradi kaga da ya ce mai a ce kamar ba a ziyara wa tafsiri tafsiri ne na wannan tafsiri ne na wannan don wa akwai wani wanda yake kira shi ma ina ganin daga shi zan tashi daga shi zan tashi saboda lokacin sallah ba na so na shiga lokacin sallah a najeriya akwai wani wanda ya kira shi nake kira in kuma ba za ku kira ba eh, assalamu alaikum assalamu shakar gani eh dan wa barka da ya gida barka da na barka da wa muke magana na kira ban samu ba gaskiya ne shi yasa ni ma ne kiran ka

كايا ادوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الكنوي شيخ عمنا فيها يا جدع الحمد لله شيخ بركة دوني هي فتاة عندنا فيها يوم ولا الحمد لله لا فيها غدا ونعم شيل لا فيها نعم إمام خفاف على خيرك تمام بركة دوسة من رأيكي وأنا سكر على خيري الله كربا منا الله يدرم نعم

Hmm? an sha salatar fatiha na ranar da mun sha salati da ya duk malamin da ya kaba sai ya ce mun sha fada salatar fati. saboda baƙi zuci na sun shiga da Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su yanzu an ce malam ba hamaki ba ba mutum suna wani ba wani yanzu an ce Sheikh Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace Amin zuma mai an yi kuma wani malam shahadin shehu malam lawali ma da wata an kai shi shehu ma da lauri na ta ta a gwani zikin suke wannan an mu mu ke zikirin lokacin da muna yara ana yana zikirin ya zaka nan shi ke wata girma da wani nufi ana ta shehu ma mara lauri shi lokacin da ya zaka nan ya zaka da wani da ya zaka wani a cikin yadda suka wani a cikin shi ya zaka ce wani wani ya ke sa wa shawaran da da nan cikin sai Assalamu alaikum Sheikh eh afwan afwan Sheikh afwan ina ganin za mu soke ka haka Allah ya saka da alkhairi Sheikh <laughs> Allah ya saka da alkhairi amin Sheikh Sheikh ai ba ba ba a buɗe wannan kofar karatu muke a nan Sheikh a yanzu nan da wa alaikum salam Sheikh dan tsara Allah a yanzu nan da za a biye ma nan wannan abin da kake kawowa to yanzu zaka ga sun ta kira yan dariƙa to kuma sai ya zamanto ba shi da fa'ida karatun da duk muka so a karatun ba su da na cewa shi yasa na datse kaɗan ba kai haƙuri shi ne wannan topic shi ne abin da muka karanto cikin Sai in kuma za ka iya karewa ko waye ko shehun ne ko ɗan gidan shehu ko jikin shehu ko almajirin shehu ko muridin shehu ko ɗan unguwarsu shehu ko waye zo ka kare Assalamu alaikum shi muna ji. Wa alaikum salam. Malam sai a kano Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara mana gaba ɗaya. Ah, amin. Na kira ne yi fata alheri. To Allah ya saka da alheri. Amin malam sai sannan malam sai don Allah don Allah biya, za a ce maka ma a rika cire man karatu cututtuka. wallahi mutanen ƙauye ka zama rayuwa. Hmm. Eh, ni mutumin zamfara ne kuma sai ka samu wani lokaci sayan data su bi yadda muke bi ba sa wa amma wanda muke dan da lodi muna suna musu suna ta yawan tambayar mu saboda ka san mu mun cutu sosai eh dan kauyen mu shi wancan tsohon a da daga 1992 ni dai da na yi wayo har zuwa 2007 kowane shekara yakan je a loda mashi motar hatsi a bashi na na rufe da Allah ni ya yi a gaba na a samu yi a zanne a ciki a rika da yana sha. So yanzu. Sheikh assalamu alaikum. Sheikh kamar yadda na yi wa wancan magana kai ma da ka kulle wannan kofar da cikin littafin. Eh idan kuma fatan alkhairi ne shek A yi fatan alkhairi. To ragari ya raya cewa mutum tutukan a tunuka. Ba kana fejin Malam Musa ba wannan kai, gurup ɗin Malam Musa ba kana ciki ba. A takin TV? A'a, a WhatsApp. Ba kana yin wannan ɗin Malam Musa ba, gurup ɗin Malam Musa. Wallahi ban da wannan Malam Musa, ladan nan biyu wurin guda uku rage da su, in na kira sai a ce layi ne dai na bani shawara ko wani abu, amma WhatsApp gobe wallahi ban da shi. To ba matsala sha Allah zan turo ma. Ko eh amin idan an tashi sai kai. Na gode kwarai. akwai wani shi ma ya kirawo akwai wayan wa me yasa ba kwa kira sai dab da nake a dan tashi assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah dan wa da wa muke magana hello hello muna jin ka da wa muke magana mala awwal muna jin ka mala awwal na'am yau malami ba ka tambaya da ce zai hukuncin tambaya mu tabbatar ba da shi da bai hukunci don misali a tare a da gida a ce gurin karatu irin saukar da ake gida haka bai hukunci haka. To eh ba matsala insha Allah za mu ba ka amsa kai kira na a baya. Cewa ne ka yi kira na a baya sai ka mun tambayar insha Allah tunda tambayar ta ka uwa ba ta da alaka da abin da muke yi. Yawa Allah ya saka na. wa alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah shege a gida alhamdulillah shakka yi rayuwar tana da ina lafiya wallahi alhamdulillah ya wajen na a to malala malala ina son ka da Allah Allah shi ma ya wanda ka so

amma bai samu eh, ina cikin zaru na talatin da uku ne wucewa tafsir okay eh marbin mu samu karatun ka ya kai karatu uku wanda kun kai ko hudu wanda ba su ne cikin na talatin da uku ba eh ina jin abubuwan ne ka san suna da yawa eh. kuma mutum ɗaya ne yake yi shi yasa akwai wani yaro da ya haka da na sa ne wa magana eh, saboda na ga abubuwan sun yi wa a mutum ɗaya yawa to eh, sha Allah idan yaron ya sauke zan tura malam Ali sai shi malam Ali sai ya bi saboda wa abun ne ya yi masa yawa shi ya sa ah, babu matsala in sha Allah irin jirgin fata da ya yi a bau da zango na sha ɗaya kin ma shi ma ba su yi shi ba. Eh, Bakin na goma ne, ina ganin yau ma ya yi na sha biyu. To babu matsala insha Allahu. Zan duba, eh. zan duba na gani akwai wanda ya kamata a ɗan samu wanda zai taimaka. Abubuwan ne sun yawa gaskiya kuma ka san mutum ɗaya ba lallai ya iya yi. na sani, na sani. tun da a na kai ne na insha Allah kai kuma an tashi ku yi haƙuri Assalamu alaikum. ɗan uwa ma yana da matsalar to. da haka a nan da muka tsaya. Kun ji dangane da ziyarar da suka faɗi na waliyai, shi ka kirawo ka yi haƙuri mun tashi ziyarar da suka faɗi na waliyai cewa kaza don neman madadi don kaza don wannan duk gaba ɗaya abubuwa ne wanda sun saba wa shari'a sun saba ƙa'idodin shari'a kuma mun karanto shi kansa madadin ma cewa ka ga da za Allah aka fara sawa ai madadin sa bai yanke ba wato kamar an harba kifiyan ne in ya kai kayan da ai manzo Allah kaza sai aka ce to shi mu kaza sai ake ba su da daga cikin sharuɗan da aka faɗi na ɗariƙa eh, ba ziyarar wani wani idan ya ma addu'a kuma to kaga in nagartan mutum har take sawa sahabbai suke zuwa gurin annabi sallama to wannan ka'idar taku da kuke faɗi kaga dukkanin wani inda ba wai ta ayi ne aka yi ba kuma wannan shine abin da dukkanin mai hankali zai zo masa cewa ana zuwa gurin manzan Allah ne sahabbai su ce ya musu addu'a saboda sun san su in manzan Allah ya roƙa duk da cewa akwai wani bidiyo da nake da shi wani ya ce wai wato su su annabawa in suna in suna roƙon Allah suna shakku ne su wani kankaci ne ba sa shakku na abin kafirci wallahi kafirci ne ja su ya ba sa shakku annaba ne suke shakku suke roƙa Allah wai ya zibillahi ga manzo salama yana cewa ku roƙi Allah yana cewa wa antum muqinuna bil ijaba to manzo Allah zai umarni ga waɗansu shi da aikata ba kenan wannan wai kaga irin wannan zantukan da kuke fito da su eh, mu ba za mu yarda ba gaskiya musulunci ko ringa ce a ciki ne a hanyar da kuka kama daban hanyar manzon Allah da dole kuma mu yi wa mutane bayani kai wallahi wanda da ji ya dole mu yi wa mutane bayani ta wai annabi yana addu'a yana shakka kuma baya wannan kafirci ne yasa dai wannan nagartar mutum ita ce take sawa shi yasa sahabbai suna da yakini cewa idan manzon Allah sallallahu ya roƙa musu Allah zai amshi nasa bai ma amshi nasu shi yasa haka wannan zaton shi yasa suke zuwa mutum da salaha ne shi yasa ake zuwa dukkan wani mai salaha dan ɗarika ka ne ba dan ɗarika ka bane wane ne ɗinka kaza ba wannan ta hannun kwata-kwata ba kai saka ya taksisin sa ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya shirye ku masu shiryuwa ne in ba masu ganewa ba ne ku Allah ya nuna wa al'umma hanyar da kuka kama Allah kuma ya ba su ƙarfin gwiwa na kauce muku assalamu alaikum